wallahi masoyi ban san ta yadda zan kwatanta maka yadda sanka da ƙauna yake da tasiri a cikin zuciyata ba sanka ya kai matakin da nake jinka tamkar ruhin da ke cikin jikina hakan ne yasa nake ka abokin ruhi kai ne bangon da nake jingina a yanayin daɗi da kuma akasinsa kai ɗan na musamman ne a cikin rayuwata baki ɗaya ina tare da kai abokin ruhi masoyi Sanka ya zama tamkar maganaɗisin da yake bayyana ni a ko'ina na shiga domin baya ɓuya ko'ina aka ganni tare da ka ake ganina Sanka yana da matuƙar tasiri a cikin rayuwata nakan rasa gane cewa ni ce ko kuma kai ne a wasu tarin lokuta tunaninka yakan ɗebe min kewarka a koda wani lokaci ka sani ina tare da kai abokin ruhi masoyi sanka a gare ni bayyananniyar gaskiya ne wanda baya ɓuya a ko'ina don na ce ina son ka hakan ba yana nufin na baka lasisin da zaka wulaƙanta ni ba ne ka sani so farin ciki ya kamata ya bayar ba damuwa ba A kowane lokaci soyayya ana so ta samar da rai ba sanadi sanadiyyar ɗaukar rai ba. Ina ƙaunar ka hakan ba zai taɓa sauyawa ba, a kowane irin yanayi. Ina tare da kai, abokin ruhi.